Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sha 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na Afrik akan mita 102.5 da da kuma rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tasha. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da sabon mukaddashin sufetin 'yan sandan Najeriya. Kana Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirinsa na nakasa ba kasawa ba. Sai kuma batutuwan da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana sai ra'ayoyin da ku masu aro kuka aiko muna. Kana akwai mu daga nasiha daga Kur'ani mai tsarki. Amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran a najeriya kungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders turanci ta ce yan gudun hijira da suke wasu sansanonin yan gudun hijira suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa wata tawagar likitocin kungiyar da a karon farko suka samu shiga wani sansani da ke bama a jihar borno sun gano yara goma sha shida da suke fuskantar matsanancin yiwa suna daf da mutuwa wadda nan da nan ta mika su ga wata cibiyar jinyan waɗanda yunwa ta yi katutu kungiyar ta faɗa jiya laraba cewa ta gudanar wato a bincike da ta gudanar ta gano cewa kashi goma sha tara na yara ɗari takwas ta auna a sansanin suna fama da mummunar yunwa mai haɗarin gaske kungiyar likitocin ta ci gaba da cewa ta kirga kaburbura uku a tamanin cikin wannan adadi na yara ne da aka binne su cikin shekara da ta gabata akalla mutane 188 ne suka mutu a sansanin galibi saboda cutar amai da gudawa da kuma yunwa daga ranar 23 ga watan jiya zuwa yanzu akwai mutane 24,000 cikin sansanin cikinsu akwai yara 15,000 a wannan adadi ma yara 500 'yan ƙasa da shekaru biyar ne a nan amurka kuma mako na biyu kenan jere 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki na amurka suke hana ayyukan majalisa baki daya domin neman majalisa ta dauki mataki kan ta zoma da ake yi da bindigogi matsalar ta addabi al'ummar kasar daban-daban na baya-bayan nan ko shine wanda aka yi a orlando na jihar florida jiya laraba wakilai 'yan democrat a majalisar wakilai karkashin jagorancin fitaccen dan majalisar nan wanda ya shahara zamanin yaƙi na kwatowa tsiraru 'yanci john lewis daga jihar georgia suka fara zaman dirshan a tsakiyar zauren majalisar har sai majalisar ta amince za ta gabatar da doka kan batun saye da kuma mallakar bindiga da farko 'yan republican suka yi ta buga kulkin kakakin majalisa da nufin nema a natsu amma da wakilan 'yan democrat suka ki watsewa 'yan republican suka ce majalisar tana hutu na dan wani lokaci suka kashe na'urorin magana ko da yake akwai hasken lantarki an dakatar da nuna abin da ke faruwa a zauren majalisar da ta talabijin domin sai idan majalisa tana aiki baki ɗaya ne ake nunawa kai tsaye ta talabijin din nan da nan 'yan democrat suka kaddamar da wasu hanyoyi na nuna wa duniya zanga-zanga da zaman dishan da suke yi da kafofin sadarwa na zamani kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zaman gaggawa a daren jiya laraba domin ya tattauna kan gwajin makamai masu linzami da koriya ta arewa ta yi a baya bayan nan amurka da japan ne suka bukaci kwamitin ya zauna bayan da suka tuntuɓi ƙawayensu ciki har da koriya ta kudu domin su tunkari abin da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta kira jerin halaye na bijirewa da hukumomin ƙasar koriya ta arewa pyongyang suke nunawa gwaji na baya bayan nan cikin sa'o'i kasa da 24 da suka wuce inji miss power yana daga cikin jerin irin wannan hali jakadiyar ta amurka ta yi kira ga kwamitin ba tare da wani bata lokaci bai allah wadai da koriya ta arewa bayan shawarwari na tsawon awa ɗaya cikin sirri shugaban kwamitin wadda shine mukaddashin jakadan faransa a majalisar ɗinkin duniya alexis lamek ya ce akwai daidaituwar ra'ayi daga mafi yawan wakilan kwamitin cewa gwajin ya saba kudurorin kwamitin sulhu lamek ya ce yana sa ran kwamitin zai yi bayani cikin 'yan kwanaki masu zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc dan takarar shugabancin amurka a karkashin jam'iyyar republican donald trump jiya laraba ya cicciki hillary clinton ya ce abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat tana iya zama mutum da tafi kowane dan takara da ya taba neman shugabancin amurka rashin gaskiya ita kuma clinton ta mai da martani tana cewa zarge-zargen nasa ba wani abu bane illa karayayi a cikin jawabin da ya jiya a birnin new york yayin da magoya bayansa suke sowa trump ya zargi tsohuwar sakataren harkokin wajen na amurka cewa ta goyi bayan manufofin amurka a kasashen waje wanda suka haifar da kashe-kashe da lalata dukiyoyi da ya janyo ta'addanci tsakanin shekara ta 2009 da shekara ta 2013 sannan daga bisani ta azurta kanta ta wajen gabatar da jawabai da ake biyan ta miliyoyin daloli sukar da trump ya yi wa clinton ya zo ne kwana ɗaya bayan da ta yi kace-kace da ikirarin cewa shi mutum ne da ya kware ta fuskan kasuwanci ta ambaci matakan da ya ɗauka har sau hudu na ayyana kamfaninsa a zaman waɗanda hannun su ya karye yau take ranar ƙuri'ar raba gardama a tsakanin magoya bayan ficewar ingila daga ƙungiyar tarayyar turai da masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da zama cikin wannan ƙungiya masu ganin ƙasar ta fice sun dage cewa wannan ne damar da 'yan kasar suke da ita na kwato 'yancin ƙasar da, da ma ta sake karbe ikon makomarsu da yake magana jiya laraba a essex tsohon magajin garin birnin london boris johnson ya ce hakika ji nake kamar wato yau ranar independa ce prime minister england david cameron shine jagoranci matakan karshe na ganin 'yan kasar sun goyi bayan kasar ta ci gaba da zama cikin wannan kungiya duka sassan biyu suna kokari ne su kwashawo kan waɗanda sa'o'i 24 kamin jefa kuriya wato jiya ba su yanke shawara kan bangare da suke goyon baya ba. labaran duniya ke nan saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara da ra'ayoyin da wasu 'yan najeriya suka bayyana kan sabon sufetan 'yan sandan najeriya da kuma kalubalen da suke jin yana gabansa ga mustapha nasir ba tsari da karin bayani a cikin wannan rahoton A yanzu haka dai 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayinsu game da sabon mukaddashin shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa a cikin wannan mako. A nan jihar Naija ma gwamnatin jihar ce ta fitar da wata sanarwa da ke taya sabon mukaddashin shugaban 'yan sandan murna. To sai dai duk da wannan murna, kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya ce akwai kalubale a gaban sabon mukaddashin shugaban 'yan sandan a daidai wannan lokaci kalubalen shi yanzu kamar yanzu a nan arewa kagan lokaci ne da ya shigo yanzu akwai kidnapping akwai masu kore shanu waɗanda ke ta dama mutane hankali akwai lokaci ya shigo ne lokacin da kaga ji yanzu manomi ne da, masu kiwo suna yawan cin faɗaice to wuraren nan ne muke son in allah ya bashi iko ya juya fuskan shi ga 'yan fashi ga 'yan kore shanu ga 'yan kidnapping amma zai yi aiki taka rawa jama'a su yi farin ciki a ce e lokacin zamani shi lokacin da ya aiji ai 'yan sanda an canza yan agaji da ke taimaka ma jama'a tare da sanya idanu domin tabbatar da tsaro a lokacin taron jama'a sun ce sun yi maraba da sabon mukaddashin shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris. To amma shugaban agajin Izala a Najeriya injiniya Mustapha Imam Sitti ya ce suna da roƙo ga sabon mukaddashin shugaban 'yan sandan kamar yadda ya mani ƙarin bayani ta wayar salula. Babban abin da muke roƙo ko muke kira ga ainihin sabon inspector general na 'yan sanda ya yi shine ya mai da hankalinsa akan abin da ya shafi tsaron nan bayan haka cin hanci da rashawa ana zargin ya yi yawa a cikin 'yan sanda to wannan ma ya yi maganinsa ya sa ido don maganinsa aiki wanda ake sanya 'yan sanda suna tsayawa akan titina su tsaya su mai da hankalinsu akan binciken abubuwan awa da ainihin mai jama'a suke tafa da shi domin akan samu miyagu waɗanda su tsallako hanya su biyo hanya 'yan sanda na kallon su ana ba su naira ashirin naira hamsin sai su wuce da miyagun makamai su shige su da shi su je su yi barna lallai shugaban 'yan sanda ya mai da hankalinsa akan wannan da dama daga cikin masana harkokin tsaro a najeriya dai sun kara janyo hankalin shugabannin 'yan sandan da su yi kokarin tantancewa tare da yin binciken kwakwaf a aikin ɗaukar sabbin 'yan sanda da ake yi yanzu a Najeriya domin gudun ɗaukar kara da kiyashi a tsakanin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya. To, kafin mu ci gaba a shakata da wannan. kasa nake To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon za mu karkara hirar da muka faru da wannan fasihin malamin jami'ar wanda yake jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya, wato Malam Habibu Sani Babura wanda yake zaune a kan kujerar guragu wato wheelchair yake kuma zaune a kan ta kusan shekaru 34 yanzu sannan yana koyarwa kuma a jami'ar wanda kansa kadai ke aiki a jikinsa. Wannan ce ta sa muka ce bari mu tattauna da shi domin mu ji irin abubuwan da ya fuskanta a rayuwa a cikin karshen hirar tamu za za mu ji shin wannan rayuwa ta nakasa wanda kuma bata zama ta kasa masa ba me ya fahimta kuma me ya koya daga cikin ta wato darasin da ya gani a ciki to muna jin kamala habib kuma ba abin mai gindira mm. irin jinya jinya kwarai inda da ake jinya wannan abu yana da gindira mm. to amma sai Allah ya tsare min dan adam kowa so yake ya jinya ta haka amma wata ni kuma inda Allah ya bani wato hikima mm. babu wanda na taɓa dogara da shi don ka yi jinya ta shekara guda na saba da kai mm. kawai wa shekaru ka tashi kake zan tafi gida to sai in ce to Allah ya kai ka lafiya kuma ga gudunmawa ko kuma ga kuɗin mota sai ka dawo na gode mm. kaga wannan ya nuna cewa ni ban sa igiya na yi wani talala Oh. kamar yadda majinyaci oh. in ya kwanta yakan naci ya oh. damu masu jiyarsa ayi kaza ayi mm. kaza ayi kaza yawa ni ma ina yi amma Mm. akwai lokacin da aka kaddamar da maganar wannan tarihin naka na wanda ya kai har ga bidiyo akwai wata cibiya da aka assasa da sunan kai kanka ta cewa za ta dinga tallafa aka tara kuɗaɗe masu yawa aka yi maganar cewa za a kula da nakasassu masu musamman masu irin matsala da ta shafi irin wannan takaɗin mm. me za ka ce akai me ya faru da wannan kungiyar ban sake jin jamhuriyar ta ba. Wato dai, to tun farko ma dama wannan bidiyo da aka yi mm. ba kirkire na ba ne. Mm. Abokai da 'yan uwa su ne suka matsa cewa ya kamata in a yi wannan bidiyo don suna ganin cewa mm. wato mutane za su kare da shi kuma za su samu karfin gwiwa don ci gaba da rayuwa idan abu ya samu mutum. To don haka da aka yi kuma sai aka so a kaddamar da shi kuma ka san kaddamar wannan dai kamar yadda ake al'adun mu nan shi ne kuɗi ake tara kuɗi ake tara haka wannan kuɗaɗe da ka ji an tara su mm. lalle an tara amma yawan abin da aka tara mm. ya tsara abin da ya zo hannu ya zo hannu mm. ka san irin wannan zaka ji wasu alƙawura yawa tun da an yi niyya cewa wannan kuɗi an ce bai zan yi da shi ina ce ni ma na sadaukar da shi a mm. fitar da wata kungiya wanda za ta rika taimakawa jama'a eh. to wannan kungiya dai ina tabbatar maka har yanzu ba ta sami rijista ba kuma har eh. yanzu wannan kudin in an je banki suna nan suna yawo a cikin banki mm. saboda abin da aka ambata ba a sami rabin su ba mm. saboda haka da yawa waɗansu kila shanki ne ya sa suka yi alkawari kuma to ba su iya cikawa ba amma ba zargin ta ake ba haka ne hmm. yawa to amma dai ni ma dole in faɗa suna nan ban taɓa ko kwabo ba kuma ba sa hannu na ma suna hannu ɗan eh, eh rijista da kace ba a mata rijista ba ba kun da ga ba zai isa bane kuka bari tukun koko kun nema ne sai ba ba da rijista ba idan an yi rijista ma mm. abin da ake da shi din ba zai tallafe ta ba a gama tsawainiyar rijista da wato kama wuri da ajiyewa da ɗaukar waɗanda za su mm. kula da kayan aiki yawwa to suna nan dai idan Allah ya kaddara wani ya ɗauka ya ɗora ka to suna nan suna jiran mm. to Allah ya nufa to ah, daga ƙarshe abin da nake son ya zama mana sakon darasin da za mu ɗauka gaba mu da duk wani mai sauraron wannan shirin a daidai wannan lokaci shin me ka koya a rayuwa gaba ɗaya wanda kila za ta mana amfani mu yan baya na ƙasan ku tun da ba ka da lokaci abin da na koya shi ne haƙuri eh duk da ba mm. lokaci zan iya baka ɗan minti ɗaya ka ɗan buɗa min shi duk abu na duniya idan ba ka da haƙuri to ba za ka yi nasara kan al'amarin da ka sa a gaba ba mm. bahaushe yana cewa wato mai haƙuri shi yakan dafa dutse har ya sha romansa mm. to tun da dai za a yi hakuri da kaddarar da Allah ya ɗora wa bawa yana gani yana mm. yana tsoro mm. amma wani aiki zai zo ko wata dabba da yake ɗinke dai abin nan ya zo ya kyaje shi na halaka halaka shi wanda dole sai wani kenan ya zo ya taimaka. To idan ba ka yi haƙuri ba taimakon ma sai ya gagara. Na biyu kuma eh. gaba ɗaya a rayuwa idan mara ce kake yi da yawanci mm. idan ba ka yi haƙuri ba sai a taɓatawa da kai. ko gaba ɗaya ma dai abin da da yake koyarwa ayi hakuri yana daga cikin gigajigai da suke jaddada imani na mutum haka yake to za ka ga cewa duk da yake na ce ma tambayar karshe wannan magana da kai ta sa na tuna akwai mutane da za su kawo kuka kamar na eh, misalin na inyamuran nan da za a ce yan kabilar iba da za su zo ka daidaita tsakani a hausawa ne a yawanci in mutum yana da bukata ta musamman irin wannan za ga shi yake kai kukansa wurin wasu to sai gashi kai lafiyayyu ne ke kawo kuka a warware matsala a cikin gidanka me sirrin haka eh to ai Allah ji kan wani babana amin yana cewa gurgu kafu mai kafafu mm shi kullum kira da nan. eh to amma dai ni abin da zan ce shi ne gaba daya ai sai ka rena kanka mm. sannan za a rena ka Hmm. idan ku baka rena kanka ba to babu wanda zai rena ka don haka iya abin da za ka iya yi idan baka rena ba to wani shi ba shi da wannan in na zuciya ne ba shi da karfin zuciyar in na jama'a ne ba shi da su kuma ya aka yi kai nasara wani zai rika tunanin ya aka kai nasara wala aka zai kawo kansa to babban abu na biyu kuma shi ne idan kana mu'amala da dan adam hmm. to ka zama mai rike sirri kar ka zama mai baje mm. mutum zai faɗa ma sirrinsa kuma ka je ka baza saboda haka duk wanda ya zo Allah ya hore abin da muka yi to sai dai a yanka abin ne mm. wannan ita ce nake da ko a ilimin irin na psychology yake mm. sa jama'a ji karfin gwiwa Allah taimaka sai a yi To Malam Habibu Sani Babura kenan malamin jami'a a jami'ar Bayar da ke kanan Najeriya wanda kuma yake zaune a kan kujerar guragu amma kuma yana koyarwa tsawon shekara talatin da hudu a jami'ar Bayero a kan wannan kujera tashi. wannan ce ta samu muka tattauna da shi da fatan an amfana da abubuwan da ya faɗa mana malam habibu sani gwarzo yana ɗaya ga cikin zakakuran da jami'ar bayar take ji da su domin kuwa ya ba da gudunmawa kuma yana kan bada ta har gobe musamman ga ɗalibai masu shigowa da masu fita a baya ya riƙe mukamai daban-daban a ƙungiyance da hukumance kamar ƙungiyar hausa da take jami'ar bayar wanda ya riƙe mataimakin shugabanta tun daga 1974 zuwa da biyar, ya yi ma'ajin wannan dai ƙungiya ta hausa a 75 zuwa da 76 ya rike kuma editan wata mujalla da ake kira bagaruwa a 1975 zuwa da 76 sannan kuma ya yi sakataren kungiyar ɗalibai musulmai ta jami'ar bayero da take kano din haka zalika ya yi shugaban kwamitin taron bita kan addinin Islama da iliminsa. Yana cikin wa'inda ko sun rubuta ko kuma sun yi nazari ko kuma sun yi editin wato tace ɗaya daga cikin waɗannan littattafai wato wanda suka hada da hanyar koyar da lissafi a firamare da Hausa wanda aka buga a 1977. haka kuma akwai modes of hausa greetings wanda aka buga a 1982 wato yanayin gaishe-gaishen hausawa haka kuma akwai hausa a hausa wanda aka buga a shekarar 2008 sai kuma wani littafi da ake kira ceto gizo daga giza-gizan al'adu wanda aka buga a shekarar 2009 akwai kuma lesson in Hausa Ethnomathematics wanda aka buga a 2009 wato shekarar 2009 haka kuma ya yi editan waƙoƙin da suka hada da waƙoƙin tarihi da gargaɗi na galadima tukur babura wanda aka buga a 1994 sai kuma ku ɗanɗana na aa babaju akwai fassarar tuhufa na usman mai kano akwai ku taɓa ku lashe na aa babaju da dai makamantansu haka kuma memba ne a kwamitoci daban-daban na jami'o'i haka wanda suka hada da na digirin farko ko na biyu ko ma na uku daga jami'ar bayero zuwa wasu jami'o'i da suka hada da wasau university da ke poland irin su libya university irin su napoli university da ke italiya da kuma hamburg university da ke jamus ɗaya daga cikin abubuwan da ya fi so shine karatu a madadin sashen hausa na murya amurka da shi wannan shiri kuma na nakasa ba kasawa ba muna mika godiya ta musamman ga shi malam habibu sani babura da irin kwazon da ya yi da kuma damar da ya ba mu tattauna da shi haka zalika ita kanta jami'a bayar da ke kano da ta bashi wannan dama ta koyarwa tun daga lokacin da ake ganin ya samu nakasa suka nuna cewa wannan ba nakasa ba ce wani wani abu ne da ya same shi na rayuwa da fatan sauran jami'o'i za su koyi da abin da ita jami'ar bayaran ta yi. A madadin wacce ta haɗa min sauti Julie levis Gresham da shi bakon namu Malam Habibu Sani Babura sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama ma To madalla an gaishe kamala Usman sai wani sati kuma a ji mu da wani sabon shiri. Yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana. fara shirin girbi ne da jaridar daily wacce ta rawaito wani nazari da aka yi a ghana akan auren ƙananan yara jaridar ta ce ai wani hasashen cewa zuwa shekarar 2050 auren ƙananan yara zai ninka a kudu da saharan afirka akalla kowace ɗaya a cikin yaran mata hudu a ghana sun shiga aure kafin shekaru goma sha takwas jaridar daily graphic ta ce wannan kile-daga da gidauniyar ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya da wata cibiyar nazari suka fitar na nuna wannan damuwar ta zama ruwan dare a faɗin duniya baki ɗaya don haka ya zama wajibi a yi kira da a kawar da wannan al'amarin jaridar ta ce ghana tare da taimakon gidauniyar unicef ta kaddamar da shela da yin muhawara a kan wannan batu a cikin watan fabrairu don ganin cewa an magance irin waɗannan matsalolin sai kuma jaridar gane ta wacce ita kuma ta rawaito albishir da shugaban kasa john ramani muhammad ya yi wa al'umman gane cewa nan da farkon watan yuli za a magance matsaloli da ke addaban al'umma na na'urar wutar lantarki don mutane su biya kuɗin wuta mai ra'usa jarida ta ce a faɗar shugaban ƙasar akwai matsakaicin mataki da aka ɗauka na ganin an magance tsadar kuɗin wuta da mutane suke biya fiye da abin da suka yi amfani da shi na wutar lantarkin wanda zai fara aiki ranar ɗaya ga watan yuli jaridar ghanaian times ta ce shugaban ƙasa ya ba da wannan sanarwa ce a lokacin da yake yi wa ɗaruruwan 'yan kasuwa jawabi a kasuwar unguwar madina da ke accra a wani ɓangare na ziyarce-ziyarce da yake yi don bayyana wa jama'a amanar ƙasa da suka damƙa a hannunsa idan muka lika jaridar da chronicle za mu ga ita kuma ta rawaito wani alkawari da shugaban kasa ya yi wa waɗanda suka gama jami'a amma ba su da abin yi inda yake cewa gwamnatinsa za ta kirkiro da ayyuka su kuma su samu abin da za su yi jaridar da chronicle ta ce da yake yi wa ɗalibai da suka gama karatu jawabi a babban taron farko na sabuwar jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa a garin sunyani shugaba muhammad ya gargaɗi waɗanda suka gama karatun da su lura da damar samun aiki a sashen masu zaman kansu da kuma yin sana'o'i fiye da mai da hankali a kan ma'aikatan gwamnati jaridar ta ce shugaban ƙasan ya ci gaba da bayani yana cewa a cikin mutane miliyan 26 na 'yan ghana dubu ɗari shida kawai ne ke aikin gwamnati wannan na tabbatar da an fi samun abin yi a sashen masu zaman kansu da kuma yin sana'o'i sai kuma jaridar daily guide wacce ita kuma ta rawaito hurucin tsohon shugaba rollins inda yake cewa bai more ba a lokacin mulkinsa sai dai ya fi mai da hankali ne akan gyaran ƙasa jaridar ta ce shugaba rollins da ya kafa jam'iyyar ndc mai mulki wanda yake cika shekaru 69 da haifuwa jiya laraba 22 ga wannan watan yuni ya bayyana wa 'yan jarida cewa shugabancin ƙasa aiki ne mai wahala kuma baya marmarin wannan aikin jaridar ta ce shugaban rollins ya ce wasu mu ba mu yi mulki cikin jin daɗi ba ya ce bayan shekaru goma na juyin juya hali da muka yi mun so mu ja da baya amma sai halolin mutane ya tilasta muna muka dawo farar hula kamar dai irin alƙawuran rashin hankali da muke gani a yau jaridar deliga ta ce tsohon shugaban rollins da ya ce kasar ghana ta samu ci gaba a wurin gine-gine amma duk da haka mutane da dama ne suke fama da kalubaloli na rayuwa ƙarshen sharhin jaridun ghana to madalla yanzu mun zo kuma ga nasiha da kur'ani mai tsarki wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ba'ad mai magana shine muhammad bashir na ladanin masallacin bega da ke nan abuja idan ya zama allah ya taimake ka kakan iya haddace ayoyi uku uku ko biyar makamantan haka a cikin kowace rana to wannan alamu ne da ke nuna cewa zai iya samun haddin alkur'ani ba tare da tsawon lokaci ba domin idan ka kalla ayoyin alkur'anin suna da adadi shafukan suna da adadi surorin ma suna da adadi kaga idan aka raba shi a cikin kwanakin da zaka dauka sai ga kwanakin sun yi kaɗan sannan kuma ka kammala da shi haddan alkur'ani din cikin sauki wato akwai dabara ma mutum ya dinga karantawa daga littafi don eh. sai kaga kamar wasu malamai suna cewa kamar mahaddatan hmm. idan suka kai ga sauya takarda hmm. shafin na littafi na hmm. alkur'anul karim sukan ma gani kamar da idon su cewa suna wannan karatu eh babu ko shakka haka ne duk lokacin da kake karanta alkur'ani da ka ka za ka samu da ka kammala shafi kafin ka shiga wancan shafin sai ga hoton shafin kamar ya zo ya tsaya a gaban ka sabanin wanda kawai kaga ya ji ne daga abin nan shi bai san ina ne shafin ya kare ina ne kaza ba ina ne kaza wannan yana daga cikin amfanin da mutum zai samu idan ya koya ne daga littafi da kuma a gaban kuma malami gaskiya akwai dabara mutum ya iya karanta alkur'ani kafin ya fara haddace shi lokacin da ka zo ka hada ayyuka guda biyu to dole kaga akwai bukatuwan kara matsa makai to duk lokacin kuma da ka matsa ma kanka to sai ka ji jiki to amma idan ka ɗauki ɗaya ka gama da shi sannan ka dawo kan ɗaya sai ga kowanne ka gama cikin sauki ba tare da ka gane cewa ka yi wani aiki da ya jiga ta kai gigi ta kai sau da lokacin da ka zo za ka fara haddan alkur'ani abu mafi mahimmanci shine ka yi kokari ka ka iya karanta ƙur'ani tartilan ya zama za ka buɗe ka karanta shi ba tare da kurakure ba ya zama ka iya karanta shi tsaf ba wani matsala sannan kuma sai ka zo ka fara haddin shi amma fa idan kuma mutum ya hada guda biyun to ba kuma laifi ne ba shi ma din da ya danganta ne daga yanayin kaifin kwakwalwa ko wanda za ka ga shi yakan hada guda biyun kuma cikin hukuncin Allah ya ga Allah ya sauƙaƙe mashi ya sami alkur'ani din a haka to Allah ya karba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello Karaman Hukumar John da Jihar Taraba, Shebarun da Adaisu da Jihar Taraba. Ina taya ainihin sabon sufetin 'yan sandan Najeriya wannan samun wannan matsayi da kuma Allah sa wannan matsayin da ya samu ya zama da dalilin wankan sarki da ayyuka na sanda a cikin domin a gaskiya aikin ya gurɓata. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. magana kwamarar bishir dauda sabo unguwa katsina a babban magatakar da kungiyar mu da talaka a dangane da korai likitoci da gwamnatin tarayya ta yi a ganin gida ce ba kuma ya kamata shi shugaban kasa ya kira shi ministan lafiya ya mai faɗa game da wannan mataki domin wannan mataki bai kamata a ce ma an ɗauke shi a ƙarƙashin gwamnatin san ba bishir dauda sabo To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kaɗa takaice. A Najeriya ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da Turanci ta ce 'yan gudun hijira da suke wasu sansanoni a ƙasar suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa. Wata tawagar likitocin ƙungiyar da a karon farko suka samu shiga wani sansani da ke baga a jihar Borno sun gano yara goma sha shida suke firkanta matsanancin yunwa suna dab da mutuwa wadda nan da nan ta miƙa su ga wata cibiyar jinya waɗanda yunwa ta yi wa katutu a nan amurka kuma mako biyu kenan a jere yan jam'iyyar democrat a majalisun dokokin ƙasar suke hana ayyukan majalisa baki daya domin neman majalisa ta ɗauki mataki kan tarzoma da ake yi da bindigogi matsalar ta addabi al'umma na babanan shine wadda aka yi a orlando na jihar florida jiya laraba wakilai 'yan democrat a majalisar wakilai karkashin jagorancin fitaccen dan majalisa wadda ya shahara zamanin yaƙi na kwato tsiraru yanci john lewis ya jagoranci fara zaman dirshin na ganin cewa sai majalisa ta yi wani abu akan haka kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zaman gaggawa a daren jiya laraba domin ya tattauna kan gwajin makamai masu linzami da koriya arewa ta yi a baya-bayan nan amurka da japan ne suka buƙaci kwamitin ya zauna bayan da suka tuntubi su ciki har da koriya ta kudu domin su tunkari abin da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta kira jerin halaye na bijirewa da hukumomin ƙasar a pyongyang suke nunawa gwaji na baya bayan nan cikin sa'o'i 24 hudu wuce in ji miss powers yana daga cikin jerin irin waɗannan halaye To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa. Da Chubahiro Jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu Zubairu ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji ku.